Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu ware Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Asabar 29 ga watan Afrilu na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Jummai Ali. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanun labarai. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin da za a bi wajen ficewar Ingila daga cikin ƙungiyar. Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamin nukiliya da bai yi nasara ba. Papa Roma Francis ya yi huɗuba ta musamman abin na alkahira a rana ta biyu ta ziyarar tarihi da ya kai ƙasar Masar. Ba da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa gwamnatin Amurka za ta baiwa Najeriya gudunmawar kuɗi har dala miliyan 30 ko me take fatan ta yi da su? Za a yi amfani da wani bangare na kuɗin wajen tallafa komawa aikin gona ga al'ummun da zaman lafiya ya ɗore a yankunansu a halin yanzu. Yau shugaba Donald Trump ke cika kwanaki 100 akan karagar mulki. Ko menene tasirin waɗannan kwanaki 100 a mulkin Amurka? Wato wannan kwana ɗari sun zama kamar wani ma'auni ne na yadda mulki na wannan shugaban na wannan lokacin zai gudana. Hawa kuma idan muna da lokaci za mu kawo muku rahoton karancin abinci da ke addabar jamhuriyar Nijar sai shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Kalmasi Garba amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Bai ɗaya ƙungiyar tarayyar Turai ta jefa ƙuri'a yin na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin da za a bi wajen yin shawarwarin ficewar ƙasar Ingila daga cikin ƙungiyar. Donald Tusk, shugaban taron kolin da ƙungiyar ke yi a birnin Brussels, ƙasar Belgium, shine ya bayyana haka a saƙon da ya sa a cikin dandalin Twitter a yau Asabar. shugabannin kungiyar tarayyar turai suna yin taron kolin ne ba tare da prime minister ingila theresa may ba cikin ƙasa da mintoci goma sha biyar shugabannin kungiyar su ashirin da bakwai suka yi na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin za a fara tattaunawa da ingila jim kaɗan bayan zaben da za a ranar takwas ga watan yuni idan allah ya kai mu tattaunawa za ta mai da hankali akan harkokin kyautata rayuwar 'yan ƙasashen eu da iyalansu waɗanda suke zaune a ingila da kuma batun kuɗin da ƙungiyar ke bin ƙasar Birtaniya. Domin ƙungiyar ta dage a kan cewa tilas Ingila ta ɗauki jidalin biyan kuɗin janyewa daga cikin ƙungiyar da zai kai kimamin dala biliyan 65. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce an yi wa shugaba Donald Trump bayanin gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. gwajin da bai yi nasara ba domin ya wargaje a wani yankin da ke cikin ƙasar. Nan da nan shugaba Trump ya mai da martani a sakon da ya sa a dandalin Twitter yana mai faɗin cewa Koriya ta Arewa ba ta mutunta ƙasar China da shugaban ƙasar mai mutunci ba a lokacin da ta ƙaddamar da gwajin ko da yake bata yi nasara ba ya ce wannan abin takaici ne. Da sanyin safiyar yau Asabar agogon Koriya ta Kudu kamfanin dillancin labaran Kasar da ake cewa Yonhap a takaice ya ba da rahoton cewa makwabciyar ƙasar Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami. Koriya ta Arewa ta yi gwajin ne jim kaɗan bayan sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya gabatar da jawabi akan Koriya ta Arewa a wajen wani taro na musamman da aka yi a Majalisar Ɗinkin Duniya. Mr. Tillerson ya buƙaci a ƙara matsawa Koriya ta Arewa lambar ta watsi da shirin nukiliyar da take yi. Yau Asabar Papa Roma Francis shugaban 'yan ɗarikar Roman Catholic ya hudu ba ta musamman a filin wasanni a rana ta biyu ta ziyarar tarihi da yake yi a ƙasar Masar. An ɗauki tsauraran matakan tsaro sosai kan Papa Roma, amma ya isa filin wasannin cikin 'yar ƙaramin motar sa samfurin Fiat taga a buɗe. ya yi abin da ya saba yi ya zagaye filin wasannin cikin buɗaɗɗiyar mota samfurin golf Papa Roma ya kai ziyara ƙasar Masar a lokacin da 'yan ɗarikar Coptic na ƙasar suke cikin mawuyacin hali. A farkon wannan watan fiye da mutane 40 ne aka kashe a hare-hare guda uku da aka kai coci-coci, hare-haren da ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kaiwa. Fadar Papa Roma ta ƙi ta soke ziyarar bayan an kai hare-haren haka kuma ta yi watsi da tayin da aka yi mata cewa ta yi amfani da motar da hasashi baya huda ta ɗaya daga cikin burin ziyarar papa roman shine ganin an ƙarfafa fahimtar juna tsakanin musulmi da krista a ƙasar Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana sa ran dubban masu hankoron kare yanayi ne za su yi gangami a nan washington dc babban birnin amurka yau asabar a wani yunkurin samun goyon baya ko kuma jawo hankalin duniya ga matsalolin da suka danganci yanayi waɗanda suka shirya wannan taro sun ce an shirya shi ne zo rana ɗaya da cika kwanaki ɗari da hawan kan karagar mulki na shugaba donald trump waɗanda suka shirya gangamin sun yi allah wadai da abin da suka ɗauka ko kuma suke gani tamkar rashin kulawa da matsalolin yanayi da gwamnatin trump ke yi sun ce manufofin gwamnatin trump masifa ce ga yanayi da kuma al'umma musamman talakawa a can ƙasar brazil kuma komi ya tsaya ciki har da zirga-zirgar motocin sufuri an rufe bankuna a ilahirin kasar a yayin da kungiyoyi suka jagoranci yin zanga-zanga a duk faɗin kasar domin nuna rashin amincewa ga matakan tsuke bakin aljihun gwamnati da nufin farfado da tattalin arzikin kasar da ke fama da matsala ga kuma zaman kashe wando na fiye da kashi goma sha uku daga cikin ɗari. a jiya juma'a miliyoyin jama'a ne suka yi zamansu a gidajensu au domin raɗin kansu ko kuma domin ba za su iya zuwa aiki ba. dubbai kuma suka yi ca a titunan ƙasar domin yin zanga-zanga har ma suka rufe hanyoyi. A ɗaya daga cikin zanga-zanga mafi girma da aka yi, dubban jama'a ne suka taru a harabar majalisar dokokin ƙasar a birnin Rio de Janeiro har ma suka bai wa hammata iska tsakaninsu da 'yan sanda waɗanda suka yi ƙoƙarin tarwatsa su. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zangar da suka yi ta jifan su da duwatsu. a birnin sao paulo ma bata canza zani ba domin an ba da rahoton cewa 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa da kuma hasashen roba domin tarwatsa ko kuma fitattakan masu zanga-zanga da suka rufe hanyoyi wannan zanga-zanga ita ce zanga-zanga mafi girma ta farko a ƙasar brazil tun fiye da shekaru ashirin da suka shige jami'an kiwon lafiya a nan amurka sun ce a farkon watan gobe idan allah ya kai mu za a fuskanci karancin allurar rigakafin ciwon shawara kila waɗanda suke son su yi tafiya sai sun jira Jama'ai sun ce matsalar da aka fuskanta wajen kirkiro allurar rigakafin ne yasa aka fuskanci matsalar karancin allurar an baiwa waɗanda za su tafi wasu yankunan amurka ta kudu da kuma afirka shawarar su yi allurar rigakafin shawara fiye da shekaru ɗari da suka shige aka kawar da shawara daga nan amurka a saboda haka jami'an kiwon lafiya ke kira ga duk wanda zai yi tafiya da zai buƙaci a masa allurar rigakafin cututtuka to ya tsara yin haka tun da wuri. Kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. za mu buɗe taskar rahotannin namu da batun gudunmawar da Amurka za ta bai wa Najeriya. Wakilin Masan Maina Kaina da ke ran gadi a nan Amurka a jihar Texas ya aiko mana da wannan rahoton. Amurka ta ba da sanarwar ƙarin tallafin dala miliyan talatin don tallafawa al'ummar yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda aika aikar tsagirin 'yan Boko Haram ya haddasa matsalolin jin kai barkatai. wannan karin taimako zai marawa shirin majalisar ɗinkin duniya na samar da tallafin nau'o'in abinci daban-daban da ma agajin kudaden sayan abincin a yankunan da a halin yanzu ake hada-hadar kasuwanci bugu da ƙari za a yi amfani da wani bangare na kudin wajen tallafawa komawa aikin gona ga al'ummun da zaman lafiya ya ɗore a yankunansu a halin yanzu tun daga watan oktoban shekara ta 2015 amurka ce ke kan gaba wajen samar da tallafin jin kai a kasashen yankin tafkin chadi inda ta yi taimakon zunzurutun kuɗi har dala miliyan 452 ga waɗanda ja'ibar wannan tarzoma ta boko haram ta rutsa da su sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar ta nuna cewar amurkan za ta ci gaba da yin aiki tare da gwamnatin najeriya da sauran kungiyoyin jin kai don samar da taimako don a kaucewa ja'ibar yunwa kana amara wa al'umman da ke cikin halin su, in za a iya tunawa a baya dai majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewar muddin ba a yi wani abu cikin gaugawa ba to yunwa ka iya ta gayyara miliyoyin jama'a da wannan rikici na boko haram ya raba da gidajensu sannan a iya samun miliyoyin ƙananan yara da ka iya rasa rayuwarsu kwararru kan arewa maso gabashin najeriya na ganin wannan tallafi na amurka ya zo daidai lokacin da ya dace hassan mai na kaina daga austin texas a nan amurka ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu wuce fadar abijan maga ga kofi ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a kasar sadawa. a nan amurka kuma shugaba donald trump ya cika kwanaki ɗari da kama ragamin mulki na tambayi a tattaunawa da muka yi da farfesa yusuf alhassan na jami'ar kansas missouri na tambaye shi ko ina tasirin waɗannan kwanaki ɗari na mulkin shugaba a nan amurka wato wannan wani al'ada ce ta ƙasar nan da zan ce tun zamanin wani tsohon shugaba i think roosevelt ne suka da ya kansa wa kansa eh, daga nan cewa you know, a cikin kwana ɗari zan yi kaza a cikin kwana ɗari zan yi kaza ku duba ku gani to daga wannan lokaci wannan ya wuce shekara kamar wajen hamsin sittin da irin wannan to duk wani shugaba tun ma ana wato zance lokacin yakin neman zaɓe za ka ga kowa yana kururuwar wannan kwana ɗarin a kwana ɗarin nan zan yi kaza wato wannan kwana ɗarin sun zama kamar wani ma'auni ne na yadda mulki na wannan shugaban na wannan lokacin zai gudana kamar yadda ce maka idan ma'aunin nan ya aunu to da alama wannan shugaba za ka ba ma a ƙara su wato mulkin sa wani shekara hudu ba da alama ya wuce shekara ta misalin kamar yadda na faɗa shugaba obama ya samu kashi sittin da biyar a cikin ɗari maki to wannan shi kuma kashi arba'in ya samu kaga wannan ya nuna mana cewa har yanzu jama'ar da suka zaɓe shi 'yan wanda dama can suka zaɓe shi ne 'yan republican 'yan democrats ko kuma zan ce waɗanda suke in independence da suka shigo suka zaɓe shi ya nuna cewa gaskiya ba sa farin ciki da mulkinsa kuma wanda mulki ne ka tuna wato yana ta tambal tambal kamar nake ma ta waye iri iri an yi a kasar nan an yi a kasashen duniya a tarihin shugabannin amurka za a ce duka su daga lokacin da aka tsara ko kuma aka bai wannan kwanaki ɗari fifiko ko muhimmanci ba wanda ya gaza cika alkawuran shi na waɗannan kwanaki ɗari kuma ya yi tasiri a mulkin amurka akwai kamar president bill clinton amma shi ba kamar wannan ba shi ya haura kamar wajen hamsin da wani abu amma ba wani ba taɓa samun gaskiya shugaba wanda ya kai maki kasan maki sa ba kashi arba'in daga cikin ɗari na ƙasar nan kaga ko a ajiye ai ana son a ce ka ci irin kashi din nan ka ci eh, abin nan da take da suna lamba kamar D ko da da ake faɗa wanda shine dai karancin maki to shi yana da arba'in bisa ɗari to kaga wannan ya nuna maka cewa gaskiya wato ƙarshen alewa ƙasa a sun ko kuma daga juma kamar da bawashi ke ta juma da za ta yi karko to tun daga laraba ake gane ta wannan gaskiya daga ran da aka ɗaki sannan da cewa washe gari a kawo tawaye to wannan ya nuna cewa gaskiya wato a yanzu watakila aka koma aka sake kadawa bana ne zai kuma komawa mulkin ƙasar nan balantana watakila daga nan zuwa shekara hudu in bai shiga tetayensa ba kanka manta haka aka aka ta cewa daga zaben share fage har zuwa zaben gama gari kuma wannan eh, duk da yake ana bin eh, ana duba tasirin waɗannan kwanaki ɗari kana jin ba zai iya abubuwa ba za su iya canza wa ba ya yi fiye da abin da ma ake tsammani? shi ne ma idan yanzu wannan maki ɗarin da ya samu kashi arba'in daga ciki idan zai tsaya tsayin daka da shi da mutanensa da suke aiki da shi shi gaskiya muna da aiki a gabanmu a misali ta in har yanzu ka duba yadda yake kururuwa da sauran abokan hamayya ko abokan gaba zai ce wanda yana yi ne kamar har yanzu yana yakin neman zaɓe ka gane idan bai tankwasar da harshen sa ba misali ga 'yan democrat da shugabanninsu da suke sanar da house gaskiya ba zai samu ci gaba eh, ko samun nasara a sa ba. Amshin waka ta in ka hujjar bari in buɗe maka. har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu na agogo ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Idi Nasir mai son jin ɗan takaitaccen bayani kan kurmi ko dajin da ya fi girma a duniya wato kurmin Amazon. Za a kuma ji babi na ɗaya na ansar tambayar Luwanu Sa'idu kan ma'anar ƙunar baƙin wake da kuma yadda aka yi kalmar ke bayyana mutuwa irin wannan. To bari mu fara da ansar tambayar Idi Nasir kan kurmin da ya fi girma a duniya wato Amazon. Idan mai tambayar na kusa ga abin da ya sauƙaƙa. Lallai kan katafaren dajin Amazon mai cike da kurmi da kuma ruwa shine dajin da ya fi girma a duniya. Dajin na Amazon na da faɗin mil miliyan uku da dubu bakwai murabba'i. Dajin na ɗauke da nau'ukan halittu kimanin miliyan hamsin zuwa saba'in. Hasali ma ana wa dajin na Amazon kirari da sunan huhun duniya saboda shi ke samar da kashi ashirin cikin ɗari na iskar oxygen ɗin da duniya ke bukata bayan ya sarrafa iskar carbon dioxide ɗin da dabbobi da masana'antu sukan fitar. Dajin na Amazon dai ya samo sunansa ne daga kogin Amazon wanda shine ma marayar dajin. Kogin ya soma ne tun daga ƙasar Peru sannan ya kaɗa ya ratsa rabin sashen arewa na kudancin Amurka, sannan ya haɗe da tekun Atalantika a Belam da ke Brazil. Hasali ma, dajin na Amazon ya ci fiye da rabin ƙasar Brazil. To sai kuma an ansar tambayar Malam Rulwani Sa'idu mai son sanin ma'anar kalmar ƙunar baƙin wake da kuma yadda aka yi kalmar ke bayyana mutuwa irin wannan. Idan mai tambayar na saurare, to ga masanin harshen Hausa kuma babban jami'i a gidan adanawa da kuma samar da kayan tarihi a Abuja, Malam Sani Balankaro wanda ya ce. To idan shi Malam Rulwani Sa'idu yana kusa ga amsar tambayarsa. Da farko dai abin da ake nufi da kunar bakin wake shine wato sayar da rai domin huce wani haushi ko takaici. Ne? Eh? Hmm. Yawwa. don cimma wata manufa ta yaƙi ko ta faɗa akan abokin gaba. Ƙunar baƙin wake wato kamar yadda kalmar ta nuna a da babu ita a Hausa. Hmm. Sai da wani al'amari ya faru a Katsina wato tsakanin wani bawan sarki a kiran sa baƙin wake da kuma wani yarima dan sarki. Hmm. Sannan wannan kalma ta bayyana ta kuma shigo cikin kasuwar kalmomi a Hausa. Hmm. Da farko dai kamar da na bayyana ita ana amfani da ita ne wajen nuna wani abu na ɓacin rai ko kuma hanya ko dabara ta ƙarshe akan abokin gaba. Hmm. Ma'anar dai kuna bakin wake shine mutum ya yi wani abu da zai halaka kansa ya kuma halaka abokin gabansa a lokaci guda. Hmm. Idan mutum ya haka ake cewa ya yi kunar bakin wake. ina fata yana biye da ni. Mm. To amma Alhaji Bala watakila zai so ka mai bayanin al'amarin da ya faru a Katsina din har ya zama wannan ana amfani da shi. To haka ne kamar da na faro masa nake cewa ai dama ita dabara ce ta karshe da ake amfani da ita akan abokin gaba. Kowa ya sani a rayuwa ta dan adam in akwai duk inda aka ce ana zaune to akwai sabawa. Mm. Saboda haka yau da gobe ko tsakanin ɗaya mutum da mutum ko tsakanin ƙasa da ƙasa ko gari da gari akwai wannan. Kuma hmm. kowa yana amfani da hanya da iga ta dace domin ya biya wata buƙatarsa. Hmm. Sannan kuma ana ita ta fi faruwa yawanci idan wato mutum ya ga abokin gabansa ya fi ƙarfinsa. Hmm. Wato abokin gaba mafi ƙarfi kuma abokin gaba wanda ƙarfi ya zo ɗaya aka rasa yadda za a yi a nemo ta hanya ta mafita sai ka ga idan shi abokin gabar daya mai zafin rai ne da kuma aniya kwara. sai ka ga mm. ya yi amfani ya biya bukatarsa. Mm. To, ta dai asalin kamar da na bayyana wato ba za mu ce babu kunar bakin wake a da ba. Mm. Ita dai kalmar ta zo ne daga lokacin da shi wannan bawan sarki da ake kira bakin wake a Katsina ya yi abin da ya yi da wani ɗan sarki. Wato a ƙasar Katsina aka rawaito cewar akwai wani ɗan sarki da ɗabi'arsa da mutane yake yin wato yake hawa da yamma gagabi maimakon yi amfani da dawaki shi kuma sai rika amfani da ɗan adam wato mutane saboda haka tun da gidan sarki ne ya fi amfani da bayansa bayan gidan sarki saboda haka yau ya hau wannan gobe ya hau wannan ana na ana haka kuma a cikin bayin nan kamar da labarin ya nuna sai aka sami ɗaya daga cikinsu da ake kira bakin wake shi kuma ashe baya son wani abu kullum ba abin yana bakanta masa rai <laughs> eh, har aka yi ji rawaito yana cewa wai duk yanda aka kuskura aka haushi ko kuma aka ce za a fita da shi to daga rannan an gama <laughs> <laughs> eh, ya aka yi dai aka yi sai rannan hawa ya zo kansa oh, oh. sarki ya hau kansa kada ku gari kilisa da yamma wannan bawa bakin wake da yake kuma da aka yi labarin bawa ne mai kawaici kuma irin miskinin mutum ne. Oh. Eh, da fushi da abubuwa da iri-iri wanda ba na sauran 'yan adam ba. Oh. Saboda haka da iri goye ɗan sarki suna tafiya suna tafiya sai suka bi ta karofi oh. da ake ake rina kaya. Haka. Ka san a karofi kafin a rina kaya akwai yadda ake haɗa kayan rinin kayan kati da ake kira kati mm. ba ba, to ka san da wuta ake haɗa kayan haka wutar saroji ko wuta ce mai zafi saboda haɗa haɗar da ake ake mata mm. kamar ciku ba ce mm. saboda haka wannan bawa bakin wake ai kawai sai ya ɗauki ɗan sarki sai suka cikin wuta a cikin wannan sarki. <laughs> Iko Allah. Ya kuma eh, ɗan sarki ya yi yayi ya ce bakin wake ya riƙe shi ya hana shi ya kuɓuta. Dan bula. Saboda haka nan ta nan dai suka soye gaba ɗayan su su bakin wake da dan sarki to daga nan kuma sai abu ya zama sabon sabon abu a gari mm. to aka dai yi alhini sai kuma kalmar sai ta zo ta shigo a matsayin kalmar da za ake amfani da ita yau da kullum a magana mm. sannan mutum ya yi wani abu makamancin wannan irin wannan ɗabi'ar ya kashe kansa ya kashe abokin gabarsa to shi sai a danganta shi da ya yi irin wancan hali na bakin wake Wato Alhaji Bala in na fahimta idan mutum ya matsa maka lamba ko kaga ya kware ka kuma ranka ya ɓaci ka rasa ta yi kawai sai ka rungume shi ku yi mutuwar kasko kawai shi ne kunar bakin wake ko da mm. Mm. amma idan mutum ɗaya ce ba za a mm. kira ta kunar ah, bakin wake ba eh, tana da bambanci ma ake kira kamar kundin bala wasu daga cikin ɗabi'u da suka kamanta ka kamar kundin bala oh. in mutum shi kaɗai ya je sai da ransa ya faɗa amma a milarsa ita ce ko a mutu ko a rai wannan ba za a kira shi kunar bakin waki ba oh. ya yi kundin bala ko ya je ko ya yi rai ko kuma ya eh, amma ko a kunar bakin wake an riga an gama ya an yi aniyar eh, a mutu ne kawai mm. yawwa eh oh. to kaga akwai wasu kalmomi kamar fitar kuɗi kamar kundin bala duk waɗannan makamantan kalmomi ne da suke da alaƙa da irin wannan ah, mutuwa oh. wato ta kunar bakin wake oh. wato kenan eh, eh, alhaji bala haka na da nasaba da nuna ma masu kwarar mutane su koyi darasi ko ko ya ne yawwa ai darasin ma labari kenan darasin labari kenan shine wato hanya ce ta magance zalunci. Idan an rasa kamar idan na faɗa a can baya, mm. yawan dama ta fi zuwa a lokacin da ƙarfi izo ɗaya da abokin gaba ko kuma abokin gaba shi ne mafi ƙarfi. Mm. A wannan a wannan muhallin ai shi bakin wake ba shi da yadda zai da ɗan sarki. A gani yawwa ɗan sarki ya ce shi ƙarfi ba yadda zai da saboda haka hanya kaɗai da za su rabu da shi da kuma wannan zalunci shi ne ya je ya yi wancan abin a yi a huta gaba ɗaya. Wato ya ga wulakancin ya wuce misali kawai sai ya ga kawai. To to an ka lura mm. kuma watakila zai iya zama ra'ayin mutanen gari ma watakila. Eh. Maganarsa a gari ko kuma jama'a ya masa su amma ba yadda zan su amma shi mm. kuma aka san a ɗan adam ce mm. aka wata rana aka samu jarumi a cikin mutane. Kwarai kwaye eh, wanda zai ce bari ya maganin abin. Oh. wasu mutum ɗaya ce to shi bari ya yi ya yi magani kamar makamancin wannan a lokacin wani sahabi a lokacin yaƙe-yaƙen musulunci zamanin sayyidina abubakar oh. ana yaƙi da wani da ya kira kan shi annabin ƙarya musulun mutum kazabi sai aka rasa yadda za a yi a faɗa musu suka je suka shiga wata ganuwa kamar irin ganuwar kano ɗin nan oh. suka rike kansu aka a shiga aka rasa yadda za a shiga to a cikin su mayaɗan sai na abubakar sai wani ana kiransa albarra hmm. sai ya ce shi a cikin shi a wurga shi cikin eh, abokan gabar hmm. ana neman yadda za a shiga cikin gari a rasa sai ce shi kaɗai a cikin shi a gefen shi cikin shi zai san yadda zai buɗe kofar garin to aka cikin shi aka jefa shi sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a saurari kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan ƙunar bakin wake yanzu a madadin malam sani balan da wanda ya haɗa mana sa da injiniyan mu ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to a gaida ibrahima yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana Sakon farko ya fito ne daga Usman Shitu, mahuta dalibi a Jami'ar Usman Danfodo da ke Sokoto, Najeriya. Ya ce hakika komai ya zafi an ce maganin sa Allah. Ya Allah kawo mana karshen matsalar karancin ruwan sha da ke addabar wasu yankunan jihohin Kano da Katsina da Sokoto da Zamfara. Da ma sauran sassan arewacin Najeriya baki ɗaya. sai sako na gaba daga abdulmalik sa'idu mai biredi tashar bagu gusau ya ce ya allah sa wannan sabon tsarin da gwamnatin najeriya ta bullo da shi na baiwa kowace jiha damar ta kayyada kuɗin da alhazanta za su biya ya zama alheri ga alhazai Sako na gaba ce Assalamu alaikum VOA daukacin al'umma karamar hukumar Zango muna kira ga 'yan mu da su kawo mana dauki kan hukumar ilimi ta jihar Katsina da ta dauki waɗanda ba 'yan jihar aikin malanta ba a matsayin 'yan karamar hukumar daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura. Za mu rufe da sakon Usman Shitu Mahuta wanda ya ce muna jinjina ma jami'ar Jifa dangane da hubba sanatai na shirya wani babban zaman taro da hukumomi da ƙungiyoyi da waɗanda boko haram ta yi wa lahani domin samun ɗorewan zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar difa da ma ƙasa baki ɗaya da fatan allah ya sa wannan zaman ya haifar da ɗa mai ido to a ci gaba da aiko da takardu mu kuma za mu ci gaba da karantawa zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan kara a takaice. tambaya daya kungiyar tarayyar turai ta jefa ƙuri'a yin na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin da za a bi wajen yin shawarwarin ficewar ƙasar ingila daga cikin kungiyar donald tusk shugaban taron kolin da kungiyar ke yi a birnin brussels ƙasar belgium shine ya bayyana haka a sakon da ya sa cikin dandalin twitter a yau asabar shugabannin kungiyar turan suna yin taron kolin ba tare da Firaministan ingila da may ba fadar shugaban amurka ta white house ta ce an yi wa shugaba donald trump bayanin gwajin makami mai linzami na baya bayanin da kasar koriya ta arewa ta yi gwajin da bai yi nasara ba domin ya wargaje a wani yankin da ke cikin kasar yau asabar papa roma francis shugaban yan ɗarikar roman catholic ya yi hudu ba ta musamman a filin wasanni a rana ta biyu ta ziyarar tarihi da yake yi a kasar masar an ɗauki tsauraran matakan tsaro sosai a kan Papa Roma, amma ya isa filin wasannin cikin 'yar ƙaramin motarsa samfurin Fiat ta ga a buɗe. Ya kuma yi abin da ya saba yi, ya zagaye filin wasannin cikin buɗaɗɗiyar mota samfurin golf. To madalla da a tun labaran mu kawo ƙarshen shirin sai an jima mu dawo muku da wani sabon shiri amma kafin mu tashi bari mu taya Muhammadu Sani murna auren da aka ɗaura masa yau da amaryarsa Hawwa Muhammad Ummi. a masallacin makarantar Sardauna Memorial College Kaduna Allah ya ba da zaman lafiya da albarkan aure. Yanzu a madin kowa da kowa musamman Jummai Ali da ta gabatarwa sai Solomon Abu da ba da umarni da injiniyan Patrick Daya. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da yamma mun dawo muku da wani sabon shiri fil.